Maryam. Gaskiya yanzu ko? Na da zan faɗi Gaskiya. Na na gode. Na gode, na gode, na gode, na gode. abin da kai ma da safara alheri kuma Allah ya bar so da ƙauna da soyayya duka da ke tsakaninmu. Hawa don an wannan abin da ne shi ke nan na tsare ya akuya ta da wannan na haɗa kuma an yi an gero ba wai shi ke nan kuma kan yi ne ke san abin da ifa haka wallahi wallahi maryam zan miki wallahi kallafi maryam ba wani abu ni fa da ke mun zama jin da tsoka da ɓargo har da kashi gaba kiɗa mun haɗu saboda ka rabuwar mu gaskiya zai wahala kuma babu wani mahaluki da ya ba mara da ke don wani abu ai ba na abu ne ba ni ne ke mace dubin shi ne wallahi maryam ba wani abin da zaki iya tambaya a wani wallahi ba zan mace ba ba maryam ai iyayen ki iyayen na kuma ke ke ce ni ne ce kun gane ko ke da fatan mu ubangiji Allah ya da su lafiya tsaro a wasu lafiya Yanzu kenan, wallahi sun ta kawai ni jariya. To da wani mura ce na baki da idan mura wallahi kuwa sai na ta ƙara kwanta min a rai har yanzu a duniyan nan duk wani tsora ya ce da biyo bayan sha Allah Allah sai kuma ka gani gaskiya to yau ne ji da fama mishi me zan dafa so na ni kalle mun ji ja duk da mutum ta mun a nan akwai iya akwai zuwa a da fama ta mun kan da ban da na kwan da kake so